الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya sake haɗuwar fuskokinmu a wannan yammaci mai tara albarka yammaci na asabar wanda yake shi ne yammaci na 24 ga watan shawwal a wani shekara ta 1434 ban hijira kenan kuma goma sha bakwai ga watan takwas shekara ta 2013 na biyu kuma cikin hanyar ta wani mace ne za mu rufe karatu wannan daura da ta ɗauki tsawon mako guda akan karanta abin da ya shafi aƙida muna fata Allah ta'ala ya amfana da mu darussan da muka karanta a cikin wannan daura littafin da muke tsaka da karanta shi ne littafin lum'atul itiqad Alhaji ila sabil rashad da ibnu qudama al-mahdisi Allah ta'ala ta ya wasa a shekara ta ɗari shida da ashirin Allah ta'ala ya kuɗin shi da gafara ya amshe shi a wannan baji malam yana zayyana mana abubuwan da suke ghaibiyat da ya zama wajibi ka sallama tunda Allah ta'ala ya ba da labari ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labari a darasin mu na yau za mu tashi ne kan abin da ya shafi alkiyama kai tsaye inda tun darasin shekaran jiya da na jiya da wani yana batu ne kan alkiyama jiya magana kan kabari ko mu da ƙarshe ƙarshe tsaya kan kabari mala yake cewa wal ba'athu ba'da al haqqun wa zalika hina yanfukhu israfilu alayhi salatu bisu fa min al-ajdasi ila rabbihim yansilun mala yake cewa wal ba'athu ba'da al kuma tashi bayan mutuwa haƙƙun wannan al'amari ne da yake gaskiya tabbas zahir duk wanda ya mutu to za a tashi shi ranar tashi alkiyama wannan tashin gaske ne akwai shi kuma za a yi wannan tashin ne wa zalika wannan ko yana kasancewa ne hina yanfahu israfil fi a lokacin da malaika israfil zai yi busa a cikin kaho shine as-sur kaho ne babban kaho da Allah madaukakin sarki kaɗai ne ya san girmansa malaika israfil ya sanya wannan ƙaho a baki ya ɗaga kai yana sauraron umarni daga wurin Allah ta'ala ya ba shi umarnin ya busa in ya busa shi kenan fa izahum kawai kwatsam sai ga mutane domin iza ce alfujaiya fa izahum sai ga mutane min al-ajdaf daga cikin kafar zurka ila rabbi zuwa ga ubangijin su yanzu suna gaggawa a wannan yana bana bayani akan bayan an mutu za a tashi kuma aƙida ta bayan an mutu za a tashi aƙida ce da tana cikin manya-manyan aƙidan da kafirai ba su da ta ba hayatu kuma mautu kuma nashirun hadisu kwarafati ya umma ma'abadi haka wani fada ya ce a rayu sannan a mutu sannan a sake tashi kai wannan labarin gizar koki ne kawai bai da wannan ba ayoyi sun yi magana sosai da sosai akan in an mutu za a tashi kuma abin ya gwara kan arna ba sai da an mutu za a tashi har wani da dabba ta mutu ta zagonye ya je ɗebo abin nan rugubbiyar abin da ya diddige din ya zo ya ce da manzo wasu sallallahu zai idan an mutu an zama haka ne za a tashi kaga yana bayyana cewa bai idan an mutu za a tashi Allah ta'ala ya ce wa darba lana masalan wa nasiya khalqa ya buga mana misali ya manta tarihin yadda aka halice shi qal yace man yuhil izam wa zai da kasusuwa wa hiya ramin a lokacin da kashin ya rididdige qul kace yuhiha zai raye da ita ne allazi sha awwal marra wanda ya kage halitta ta tun karan fari ai a yanzu akwai gugubu gugubunta a lokacin an yi dabban ne lokacin da babu ita babu wani gugubu gugubu da aka numfasa to balle kuma in za a ce ma akwai samfur kenan nasu Allah salamu ta من manyan manyan dalilai da an na suke magana a kan shi wanda ba su yadda an tashi ba shi ne ina iyayensa da suka mutu in dai da gaske ne in mutu za a tashi to a tayan musu da kakanninsu su gansu yanzu tsira ka babu irin hanyoyin da ba su ba domin su inkarin mutuwa kuma abin mamaki wannan aƙidar za a ga har yanzu da garge maganar garge tsamanin ko kufar makata ne a'a ba wai kufaru makata ne kaɗai ba akwai kafare a ƙasar a duk wani wanda bai yarda da musulunci ba lallai ne yarda da cewa kai hatta wani da yake da sunan musulunci kun bai tsoni da ke ko yake da suna na musulunci to amma ya kwankwaɗi wasu muna na aƙidu da ya zurfi a ciki yana ganin in an mutu ba za a tashi ba ba wajen gaji ya ce daga duniya sai kaduna musallar salamatu lafiya tsaraka in an mutu za a tashi kuma kowa za a bani sakamakon aikin da yi a nan duniya ba wai a can lahira za a yi aikin ba a'a a nan duniya ake aikin a can ake ba da sakamako rakar ke tsammanin ka ga ai da sauran lokaci idan an je can ka karasa aikin babu wani aiki da za a karasa a can a nan za ka yi aiki a can za ka zikir ba ina ba ta nan gano nan da ke kuma ubangiji wata wata'ala dan gabanci hikimarsa ya ba da misalai masu tarihi a cikin ƙwa'ani na bayan an mutu za a tashi kuma ya kawo kisoshi a cikin suratul baqara wurare da dama da suka nuna an mutu kuma an tashi a ga wuri na farko dai a cikin suratul baqara lokacin da mutanen annabi Musa suke magana Allah ta'ala ya ce wa qala Musa li qaumihi suka ce abin nan wa qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan thumma takhafna idha hatta nara Allah jaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك cikin lokacin da goce ya Musa ba za mu taɓa imani da kai ba hatta nara Allah jaratan har mun ga Allah a bayyane a ubillah da shi ko kuma hatta nara Allah jaratan sun faɗi wannan maganin ne a fili ba wai akwai ba sai Allah ya ce wa wa bin sai mutuwa ta danke ku wato tun kallo babu da muka abin da ya nuna cewar as-sa'id yana nufin mutuwa ya Allah ta'ala ce kuma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun sannan muka tayar da ku bayan mutuwar da kuka yi kuma ya gaji ne ma'anar al-ba'd Allah ta'ala ya tabbatar da sun mutu kuma ya tayar da su bayan mutuwar da suka yi hakan nan iskar baqara din da Allah ta'ala ya ce fa qul nadribu bi ba'dihha sai muka ce ku dauki wannan dabbar saniyar ku dauki sashi na jikinta ku dauki wannan mamacin suna duka shi kuma sai miƙe ya ce wani ne ya kashe shi dama ana sun takaddama ne ya kashe shi aka ajiye gawa ba abin ta suka je wurin annabi Musa ya musu bayani ya ce ku yanka sani Allah ta'ala ce kazalika yuhillahu al-mauta haka Allah ya ce rayar da matattu gani sai nuna kenan ya mutu kazalika yuhillahu al-mauta wani kuma ayati la'allakum taqilun wani ne kenan wani ne wani ne a cikin surar shine alam tar illa allazina kharaju min diyarihim وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم shin ba ga waɗannan ba waɗanda suka fito daga gidajensu sun fito daga gidajensu ne fa wani ulufin dubin dubata ne ba wai dubu ɗaya ko dubu biyu ba ne sun gudu ne da kayayyakin su riki riki hazarar maut don gudun mutuwa tsoron mutuwa wa qala lahum allah mutu sai allah ya ce su mutu suka kuma mutu da Allah ta haka Allah ta'ala fa qala Allah mutu kuma aya musanna Allah ya rayar da aya sun mutu kuma sai ya rayar da wuri na hudu shine aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawifun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah mi'ata 'amin thumma ba'atha sai Allah ta'ala ya tayi da shi kaga thumma ba'athahu sai Allah ta'ala ya tayi da shi wuri ne kenan wuri na hudu kenan wuri na biyar shine jakin shi mutumin da Allah ta'ala ya ba mu jakin shi kuma kawai shi aka tashi yana kallon jakin kasusuwan suna ba abincin shi kuma gashi nan lamai ta sanna ko ɗanɗano bai canza ba ko ɗanɗano ruwan yadda shekara ɗari yadda ruwan yake ji haka yake har connectivity ake da shi a waɗannan 'yan awanin akhira ɗin da za a ce ya ajiye abu shekara ɗari ko tarihin firij ma shekara ɗari ba ya gaga ga abin nan kenan wuri ne kenan wuri na biyar wuri na shida kisar annabi ibrahim إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا قال أنا الله عز وجل aga duk waɗannan fa an mutu an tashi shi annabi aka ya kai samu tsuntsaye in ya samu tsuntsaye yanka su in ya yanka su ya cakuɗa nama da hanjin tsuntsaye guda hudu ba ba iri ba wai zakaru hudu ba tsuntsu daban-daban daban iri kaza ko kace kaza da zabuwa da agwagwa da kaza da kaza sannan a yanka su a cakuɗa nama a yi komai da komai a jika sannan ya zo ya yi tsibi tsibi in bayan ya cakuɗa nama sai ya zo ya ɗebo danki guda danki na biyu danki na uku danki na hudu kullum da ke ko sannan sai ya kira ya ce zakara sai ga bin naman zakaran da ke jikin waɗannan duk ya fito ya zo ya haɗa wannan duk ya riga ya faru to kuma aka mai mutum zai yi mutu mutu ba za a tashi ba bayan gashi nan duk shekara kuma yana mai mutuwa zai ga rana ta bushe ta zama kakau kullum da ke ko da zarar an yi ruwan sama sai kuma ga ta fasu sai ga tsirrai sun fito ka dalilai akan kan mutu za a tashi dalilai ne masu tarin yawa sama da yake cewa wa zalika wal ba'th ba'd al tashi bayan mutuwa wannan abin gaskiya ne wa zalika kuma wannan zai kasance ne yana yin fako israfil lokacin da mala'ika israfil zai yi busa busa ta nawa busa ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku na farko dai kaga akwai busa ta farko ita ya kira nafhatul faza busa ta firgici yadda kowa zai imauci musallar salamatu lafiya Allah ta'ala yake cewa wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fi samawati wa fil ardi illa ma sha Allah wa kullun atahu dakhil kowannen su zai je Allah a kasance a gurbani kaga wannan ita ce nafhatul faza busa ta firgita sai busa ta biyu ita ce nafhatul sa'i busa ta mutuwa kuma Ina ake wannan busar kowa zai mutu sai abin sai wanda Allah ta'ala ya tsani kamar da ya faɗa busa ma ta farko din ta alfaza din sai wanda Allah ta'ala ya ga dama su kuma ba za su firgita ba Allah ta'ala yake cewa wani fiqa fi suri فاصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفخ في الصور سنه بوساء تشكين قبول سيه مجي من في السماوات duk abin da ke samai bakwai wa man fil ardi da abin da ke bakwai illa man sha sai kawai abin da Allah ya so ya ga daman da ba zai mutu ba a wannan lokacin shine ba zai mutu a wannan busa ta ce ta ne ta biyu kenan busar da za a yi ta kowa ya mace sai kuma busar da za a yi ta kowa ya tashi Allah ta'ala yake cewa kuma nufiqa fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa sharaqat al-ardu bi rawadiha kuma nufiqa fi ukhra sai ne wata busar ta daban a cikin kawan fa idahum qiyamun yanzurun ko sai ga mutane a tsaye suna kallo ina za su da wani iya da za a tashin da wani bai da za a tashin ba kowa za a ganshi a tashi dan bai da za a tashi ba Allah kuma bai zai fita shi ba gano don shi bai dan an mutu za a tashi ba ranar kiyama Allah zai tayar shi don ya shiga wutar ido na ganin ido Allah ta'ala ya sauki Allah ya sauki ka dole a tashi a yi ma wannan rana tattali mutum ya tashi tsaye yi ma wannan rana tattali tafiya za ka yi daga nan garin mina zuwa kwantagora ko zuwa kano ko zuwa lagos ko tafiya ta yi nisa zuwa yamai ko zuwa zangar ka ga kayan da kake tafiya niki niki za ka lissafa za ka kwana uku a can ka ga duk suturan da za ka lissafa za ka lissafa suturu da za ka tafi da su za ka lissafa guzuri da za ka rike hannu duk za ka lissafa su waɗannan tafiyar kenan to balle wannan babbar tafiya zuwa rahira kuma wasu ita ba makawa tafiya yamma za ka iya ɗagawa ka ce ka fasa tafiya lagos za ka iya ɗagawa ka ce a cire sunanka ai ka bada kuɗi ka ce wani na hagu jirar ko ba zai ba amma tafiya a lahira ko mutum ya yadda ko mutum bai yadda ba ko ya shirya ko bai shirya ba ko yana da guzuri ko bai da guzuri ko ya daga ko bai daga ba ko ya so ko bai so ba duk lokaci ne za a tsaye ne saboda kware ya tsaya ya samun mata guzuri kuma mun karanta alamomin tashin alkiyama tun kafin haihuwar mu mun karanta wasu alamomin masu bayyana bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce ta wuce in shi kakul kama alama ce ta wuce nau kenan biyu wannan ranar da za ta fito daga wannan ranar da wannan wutar da za fito daga hijab ta bayyana abubuwa da dama sun bayyana dan da wanda kuma muke cikin su kullum muna ganin su alqatal qatal alharaj yaƙe yaƙe libya ta dauki ta syria ta dauki ta ga masar ta dauki ciki cikin har ya kai wata goma ta mutu wata ta masu Allah salamatu lafiya ka ga yaƙe yaƙe har ma yanzu ya ma zama duk wasu alamomi na alkiyama za su yi suna ta bayyana saboda dole ne mutum ya tashi tsaye ya yi kyakkyawan guzuri zuwa wannan rana da zara an busa kaho kawai kowa zai mace Allah ta'ala ya ce fa idahum kawai sai ga bayi min al ajdab daga cikin kabarruka ila rabbi zuwa ga ubangijin su yansu suna gaggawa kowa yana gaggawa ya ce ga Allah subhanahu wataala da wanda iya da za a tashi da wanda bai da za kowa yana gaggawa قال رحمه الله ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتطاير وتطاير وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ما نيتي ويحشر الناس sai kuma a بايان mutane bayan شيني tashi كينا أن نشرك مشيني nushur sai a tara mutane yawon alkiyama a ranar alkiyama za a tara su ne sufatan huntaye shine ko takalmi babu a kafa shine huntu ko ko daga kilomita ɗaya ko mita hamsin ne ga mutum ba takalmi za ka ce labiya to haka kowa zai tashi sufat domin sufat ne na hafi mara takalmi haka kowa zai tashi sifa ta farko kenan sifa ta biyu oratan tsirara ba mai sutura a ciki kwata kwata farkon wanda za a tufatar ne annabi ibrahim alaihi salatu wasalam buhman ba mai ko kyalle a ciki shi shine buhman oratar tsirara buhman ba mai komai a ciki gurlan na barkon hurlan da loba ko kaciya babu hufatan ba takalmi oratan tsirara hurlan ko kaciya babu kowa da lokaci kamar yadda mutum ya san ya zo duniya haka a duniya in ka aka mai kaciya to haka na ranar kiyama haka zai tashi shine ma'ana gullan ko kaciya ba su da shi buhman ba ne sutura a ciki ko kaɗan ko kyalle babu fa yake fi mawqif al-qiyama sai su tsaya a matsaya na ranar alkiyama la ilaha illallah ya za ga wannan ido wasu a wannan ranar suna cikin kwanciyar hankali la yahzunhum al-fazl al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ika wannan tashin hankalin wata kwata baya gurbi hankalin su akwai kwance ke Allah ka sanya mu cikin su amma wani fa zufa ta yi zufa wani zufa shi gumi da ya tsuffafo mashi ya kawo mashi guya mana ya zama ruwa kenan ya zo mashi guya wani ya zo mashi cibi wani gumin ya zo mashi kirji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu sa aka ce gumi ya zo mutum kirji yana neman ya sanya shi ya ake ci kashi hankali ya fi kashi hankali a lokacin yan aljanna suna fatan a zo a yi isabi dan aljanna ya san ya wuce aljanna yan wuta suna cewa ubangiji ya zo hisabi dan wuta ma ya san ya wuce dan yana tsammanin kamar idan aka rabu zai samu so to amma wa zai je ma Allah bayani wa zai je ma Allah magana in zuwa ta kinshi a ɗunguma a jerin annabi adam ya ce ina a ɗunguma a jerin annabi musu ya ce ina har zuwa ga sahibul maqamul mahmud sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam isa ya ce hatta yashfa'a fihi nabiyuna har annabin annabin tsira annabin rahama farin zakada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta yashfa'a fihim har ya musu ceto nabiyuna wanda zai ci shine annabin mu annabin namu kuma shine muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi da aka ce muhammad shine wanda ake yabo mun ga hamada yuhammidu muhammad wanda ake yaban kalmar da ko muhammad wanda ake yaban shi sun dai ke musulmai sun yi kuma suna yi arna da karan kan sun faɗi cewar wanda zai zai ya gyara duniyar nan ta gyaru ba wai majalisar ɗinkin duniya ko wani abin nan ba shine wannan mutumin da aka karanta a history wanda ya fito daga jaziratul arab din shine kowanne zai iya daidaita haka duniyar nan shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗannan rikakku a duniya falsafa sun tabbatar da wannan wanda ke ba yanzu da abin da ya shafi addini sallallahu alaihi wa alihi wasallam to har sai shine zai zo zai je gaban Allah subhanahu wataala a lokacin zai yi sujjada annabi kira da aminci Allah su tabbata gare shi ya yace a lokacin za a sanar da shi kalmomin da zai yi ma Allah ta'ala magana da su ka san ranar alkiyama tunanin ka ya wuce duk tunanin yadda kake ji da alkiyama rana ce ba karamar rana ba rana ce ta tashin hankali ba karamar rana ba ce ba rana ce da mutum zai ce ka je ka yi abin da za ka yi ya ɗaure maka gindi ba wallahi ba haka ba tashin hankalin rana ba karamar tashin hankali ba wannan shine ceto na farko da babu wanda zai ke da shi dama kujerar wannan cutar kwaya ɗaya ce shine asa an yaba aka karabuka makaman mahmudan shine wannan matsayi ne da kowa yake maraba da shi ce to ku roƙa mu Allah Allah ya sanya in zama ni in zama ni ke da wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba matsayi bane duk annabawa duk manzanni duk halittun Allah ba wanda ke da wannan matsayin kwaya ɗaya tallin tal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cito na farko wanda ke shi kada yake shi nan duk wani wanda za a ce za a yi bypass da shi za a tafi shi a za mai daukar mutane dubu goma dubu ashirin dubu ɗari dubu saba'in duk wannan bypass za a yi da mutum zuwa jahannama kawai Allah ta'ala ya sauke jima zuwa gidan aljanna wallahi al'amarin lahira ba karamin al'amari ba sirabi za mu zo mu magana a kai rasulullah yake cewa ba mai magana a wannan lokaci sai annabawa su kadai suke da magana su mata suke Allahumma sallim sallim su kadai suke da magana a kuma magana da za su fara take ya Allah Allah ka tsere da mu Allah ka tsere da mu wallahi al'amuran alkiyama ba karamin al'amari ba Allah ta'ala ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim abu ne mai girman gaske tunda Allah ta'ala ya kira shi da shay'un ya kira shi da azim ba karamin azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tad'u kullu zatin hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azab Allah shadid ranar fa da mace mai shayarwa ka duba ga lokacin da mace take shayar da jaririnta ta yana cikin lokacin da ke matakar ƙaunarsa amma wani lokaci za ta shi tsaye da shi ranar da mace zata ta gurbana ta haihu wai ciki bai tsayuwa ba alƙiyama ba a girgiza ta bane mana za a ga mutane sukara sukara suna tafiya suna layi kuma sun yi marisa su shi tashi wallahi ba haka wa mu bi sukara ba ma yi suke yi ba hankalin suna cikin hankalin su walakin na azabar lai shadid sai dai azabar Allah mai tsananin gaske ce inda fatan sai tsona da ke kofofin alkhairi ayyuka na alkhairi da mutum ya yi ya gada ya ga kuma ya yi cikin wata ramadan yau kwanan mu na wajen rabuwa da ramadan abin dubu kwana goma sha shida to amma zai wani ya koma gidan jiya a shariyar ya koma ciki ashe kuma ya san zai iya bari tunda da Ramadan ya zo ya bari din alhamdulillah ciyarwa da ba wai ciyarwa sai cikin watan ramadan kadai ba tufatarwa ba sai cikin watan ramadan kadai ba duk wasu ayyuka na alkhairi ramadan makaranta ne in kana ganin ba za ka iya duka ba sai ka idan daman abin nan ah, masara kake cewa buhu goma goma kullum a cikin ramadana cikin kwana talatin ɗin nan buhu goma goma ina ne fi watar wajen ramadana ka koma biyu biyar biyar kuma yaso na da cikin ma na ayyukan alkhairi ne mutum ya dora a amma za ka kiyamu lere ɗin da hajji ɗin da kiyamu lere ɗin ana cewa an kammala shi kenan wanda yake babu kwabo a cikin kiyamu lere da zai malam ce wa hasibuhum Allah tabaraka ko ta'ala sai Allah mai ɗauka ya yi musu hisabi la ilaha illallah shi zai hisab idan aka ce alhisab kuma shi ne lissafi shi ne al'adar kenan an ce kuma hisab a wannan yaran shi ne a lissafa mu kowa ayyukan da yayi ya yi istighfari ya yi salatu annabi ya yi hailala ya yi takabir ya karanta qur'ani ya yi qiyamul layli ya yi shafa'i da wutir ya yi sallar walha ya je makaranta ya yi aiki da abin da aka karanta duk za a lissafa su ya yi ashariya iyayen sun ce ya miƙe ya zauna sun ce ya zauna ya miƙe ina ba ta mafi su da ke ko ya yi ashariya ya tona mudu ya tona abin awo ya yi rubuta ciki akan albashin wasu shekarar su goma da mutuwa amma kullum yana ci ya karbi takardun wani da takardun wani akan zai neman masa aiki ashe an samu aikin shi kadai yake zaune akan kuɗaɗen duk za a lissafa masu musu Allah salamatu wa lafiya wa sabul mawazi sai kuma a kakkafi ma'aunai dan idan an lissafa abu zaɓa ya kaza abu zaɓa ya kaza sai kuma a zo a kan shi akan mizani ina fata mun gano wannan da kyau sai a zuwa a dora shi akan mizani za a ɗora aikin da mutum ya yi akan mizani abu na nuke na na ɗaya sai kuma a ɗora takardar da aka rubuta aikin nuke na biyu sai kuma a ɗauki shi wanda ya yi aikin shi ma a ɗora shi a kai nuke na uku ɗauki ɓarɓata za a wani mutum wani wasu kalmar ce za ka iya ganin mutum a duniya him amar lahira bai kai fuffukin sauro nauyi akan mizani wallahi al'amarin lahira al'amari ne ausi mai girman gaske na faɗa mana ina ƙara faɗa mana shi aiki na ƙwarai ne yake da shar'i ke sharaɗinsa ya zama na Allah da manzo ne suka saka shar'i na biyu ya zama na kayi domin Allah shar'i na uku ya zama na kayi yadda aka ce ba zai ta ba a wani shi kuma wani aiki shar'i ne yake da shi eh kawai shi mummuna aiki mummuna aiki ne kawai to ashe ka kofofin sun fi yawa a billah ka ji mutum ta hike al'amarin lahira ba karamin al'amari ne malai ce wa tun sharu wawe sai kuma a rarrabar da littafai littafan da aka rubuta ma kowa aikinsa wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi umqi kowanne za a bashi littafinsa wata ƙwayar sahaiful amal za a sassako da za a mimmiko da sahaiful amal sahaif takardun ayyuka za a aiko da su za a miko su ilal aiman wasu su karɓa ta dama Allah ya sanya mana da cikin su wasu shama'il wasu kuma su karɓa ta hagu Allah ta'ala ya sauke Allah ya sanya aikin mutum ba da yi shi ba za a yi zai bude ne kawai ikra kitaba ka fa bi nafsika al-yawma ka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba shi kan shi zai bude ya karanta ya karanta qur'ani sai ka ga inda ya karanta komai yana lissafa gaba daya ba da ma'i musu wahiyar musu shi da yake ya riga ya san me yi ka san mutum ya fi kowa ya fi kowa san ya fi kowa sanin kansa ina so da ka ya san duk abin da ya da wani yi a lungu da wani yi kaza da wani yi kaza al'amarin lahira fa al'amari ne mai girman gaske يوم تقول السرائر رانا تنا أسيرك الله كرم من أسير الدنيا ده الآخرة أما كجوني أنا شو هذا سجكني الدنيا أرض من جكني على كذا والله يا جهل شيء شيء لا الأمر الله الأمر مني عظيم الأمر مني جرمان قصدي الأمر مني لما في يجمع تتافي صحيح domin قال المنفاشي لا numfashi لمنتي لا ɗaya na minti biyu da ka wallahi ba karamin alkhairi bane daga cikin alkhairan sa fa ɗa da uba in suka mutu lokaci guda sai uba ya mutu bayan minti ɗaya ɗaya rasu ɗa zai ci gado uba ko kuma ɗaya mutu nan take bayan minti ɗaya uba ya uba ya mutu zai ci gado uba saboda saboda ya samu tazaran numfashi kun gane wani da ke ko shi da ubangiji subhanahu wataala ya tsaya ka har zuwa yanzu nan wallahi ba kalman gata yi maka ba بلوغ شنو ذاتي ثلاثة أمنين ذاتي إسا بخاري ذاكرة القرآن ذاكرة حديث من ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذاكي كذا ذاكي كذا ذاكي كذا أهم تسيئ بإذا ينا إيكا الخير كم ينا كمتا أما وموشي وعوذي إذا إذا أنا كنا سيئ منشي ثلاثة منشي أربعين أنا إيكي ولكن بوزوما بنية بس ينا بعوذي نية كمتا قال رحمه الله sai malam ya kawo aya ba tare da yake kala Allah ta'ala ba sai fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma duk wanda aka bashi littafinsa littafinsa ta hannun dama fa sawfa to wannan da sannu a hankali yuhasabu za a mai hisabi hisaban hisabun da yake yasira mai saukin gaske suna ji da ke ku za a mai hisabi hisabin da yake mai saukin gaske shi na aisha ta tambaya rasul mai hisabin yasira yake dan duk wanda aka ce da shi ya aika to waye za a yi mai hisabi ya tsira shine Allah ta'ala ya ce ya kawwame da bawansa ya ce amma kayi wuri kaza wuri kaza kayi kaza wuri kaza kayi kaza wuri kaza kayi kaza cikin mutum ya ɗori ruwa Allah ya ce kamar da na rufa ma asiri a duniya na rufa ma asiri a lahira kaga an Allah ya nuna mar ka sami yaki ne akan ya san abin da kai amma kuma tsakaninka da shi ne wayan yanqalibu sai ga ya koma ila ahlihi zuwa ga iyalansa masururan yana mai farin ciki yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah nan ba za a ga araba raba sakamakon jaraba ba wani ita ciya ba a bashi ba alhalin ya sanya cikin a aljihun wanda eh. ta da ke ya ga bai abin nan ne bai yi kokari a ciki ba ko ga yana ta cewa malami ya kada shi malam malam ya kada kai ke kadai ne ka faɗi in da ce mutum goma sun ci ai ga duk sana ashe sun yi kokari to kana ta ce malami ya kada kai malami bai san ka malami duk wata dabara ya dama sai din da suka wuce sun ci sosai dama sai din sai yana ganin ba za su ci ba kai da dare karatu ya ki Allah zai ci ya tsaya na ta zai daraba gobe ba shi da mata not ma ba wai ta ci ba ya tsaya na ta wani a ban wallahi samarin mu samarin mu kai ka da tsan me za a yi samari sun isa shi karatu sai ta cewa wai ana nuna bambanci ba wani bambanci da ake nuna bai tsaye karatu ne kawai su yi tsaye karatu samari su tsaya su tayi su yi karatu su yi karatu saboda Allah kawai shi ne za ka karanta masu ne ka bude ka ce bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ta yi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq iqra ka karanta da sunan ubangiji bai ce ka karanta abu kaza ba kenan duk abin da za ka karanta karanta da sunan Allah amma da sai ga mutum zai rubuta jarabawar karshe ta gama makaranta wai ka ji wai north ba shi da shi wai duk wannan shekarun bai san inda ake da textbook littafan karatun da shi malamin yake kwakwalo bayanai wai shi bai san ma inda ake zira balle su sai ga ya sa wando har zuwa babban yatsa wasu ne yan iskan makaranta shi ne birgewa aiko a makaranta an san su Ba wai an san su a kan kokari ba ya ɗauko wani mayani ya tusa shi ta nan baya hankici malaka da tana tafiya makaranta da safe karfe takwas da rabi ka fita wai ga wani yana dawa daga makaranta to ya dawo daga karfe takwas da rabi karfe tara ya dawo makaranta yana mai dai saboda Allah karfe tara ya dawo karfe nawa ake tashi to amma shi karfe tara ya dawo ya dawo ne mu duk za a ga wani yana karewa ne kan ƴaƴanmu na musulmi shi ana buga shi dan kasa asarar dangi shi ai sai ga kama yana wani turo ko yana wani doro wallahi wannan ba shi bane a ba shi takarda ranar jarabawa kunshe ta sai lafiya yake shi ba a ba shi bai ta yi cewa ashe an ba shi ya daga ya soke ta Allah ta'ala ya sauke alamila ba magana koyo takarda ba la ba magana koyo yi aiki tukuru kawai ya roki Allah mu hafafa Allah ta'ala ya ce wa amma man utiya kitabahu wa ra'a zahari amma duk wanda aka bashi littafin sa ta bayan bayan sa to fasafa ya da ufuwa da sanin zai kira wahala zai kira shi ya mutu ya lalace wa yasla fi'ira zai kono a wutar da ake rubuta ta ake rubuta ta wutar anan zai kono kullama nabzat juluduhum qatalna juludan ghayra liyazuqa Allah ta'ala ya turo annabawa da manzanni annaba da manzanni sun isa da saƙonni ga abin da Allah yake so ba wanda bai so so ka dole mutum ya kula kaga wannan gaba da malam ya fata ce za a kashe ranar alkiyama fa fata ko takalmi ba ƙoratin tsirara gurlan da loɓa buhuman ba mai sutura ba mai mayani ba mai hula ba mai tagiya ba mai komai a tsazata ga abubuwan da za su faru ranar kashe alkiyama inda ce anan za ka tashi anan sallan yake cewa duk wanda iyayen mutum musulmi bakin ciki Allah ta'ala zai yaye mishi bakin ciki nau'i bayan nau'i na bakin ciki ranar tashin alkiya wani zai damuwar wani kawai wannan zai kai shi naira ɗari biyar ba gaba ɗaya damuwar shi kenan wanda yake sai ka sa katin ɗari biyar ka ke ta duka sai baka zama mai ka ɗaya ciki lura da ke ko wani tashi hankali kawai ka yaye mishi wannan damuwa kuma kullum kada mu dauki taimaka ma addini kadai ya take kewa kuɗi ne wani sutura wani yana nan da sutura har sun fara tuntuna a kasan adaka baya sa su kun fahimci wannan da ke ko sai ya dauko ya taimaka mabukata da za su sa haka ana samu cikin mata ana samu cikin maza wata ya zanta da hijabi ba ta san iya adadin su ba na abu wannan falala ce daga wurin ubangiji sai ka dauko ka biya ma wani ka suturta mutane a duniyan nan da fata Allah ta'ala ya ka tashi a kiyama قال رحمه الله والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الله تعالى والميزان شيء مأوني da za a auna ayyuka da shi kamar da malam ya faɗa dan ya ce wa tun sabal mawazin za kuma a ajiye ma'aunai shi ma'auni da za a auna aiki da shi lahu kifatan yana da bangare yana da tafuka guda biyu wani lisan kuma yana da harshe a sama tu tuzanu bihil a'mal da shi ake auna ayyuka shi kuma wannan mizani din kalu da ke ko karka manta ba irin mizanin duniya ba wanda yake wannan ma'aunin an sa masara mudu arba'in wannan ma'aunin an sa mudu masara mudu arba'in da ƙarin ƙwaya ɗaya za a samu mamanci ba a samu mamanci ba amma wannan mizani na ran tashi alkiyama duk abin da yake akwai shi zai auna shi da ka ba karamin ma'auni ba za a zo a kafe shi wannan ba'ul mawazin al-qist za mu ajiye ma'auni wanda yake na gaskiya babu wani coge babu wani latsi babu komai da irin ma'auni na duniya ba da ana auna mutum sai ya koma ta gefe ko ya rage ko ya ƙara duk babu don kowanne jama'a in ka sami irin su zaka ka kaza masu masu awa karfe masu auna auna karfe za su faɗa maka yadda ake coge a bangaren gashi karfe ne ake aunawa ko zinariya ake aunawa ko me ake auna duk za a ga yadda suke yin cuɗi na ranar tashi alkiyama babu wannan Allah ta'ala ce kuma faqulat mawazinuhu duk wanda aikin shi na alkhairi inawi ya rinjaye mummunan aiki fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne waɗanda suka rabauta kai tsaye kuna shi da kyau duk wanda aka auna aikinsa kyakkyawan aikin ya rinjayi mummunan aikin kai tsaye wannan dan aljanna ne abin da ya kamata mu lura a aikin da aka auna akwai mummuna ko ba mummuna akwai mummuna sai dai wanne ne irin jaya kyakkyawa tunda kyakkyawa ya irin jaya mummuna to dan aljanna ne dai kenan abu na biyu kenan a wannan mummunan babu shirka da inda da akwai shirka kai tsaye da ta bata mummun kyakkyawan lalla inna sharafta la yabqa wannan amalu wala takuna min al-khasirin wannan shi da ke ko to duk aka duk wanda aka auna aikinsa ya zama na kyakkyawan aikin yarin da ya mummunan aikin kai tsaye wannan dan aljanna ne sai kenan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'auninsa ya zama shafa shafa bai yi nauyi ba fa ulaika allazina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suke asara kawunansu shi karantar shi yayi asara kansa fi jahannama khalidun waɗannan wanda su da ne a cikin jahannama wannan idan Allah ya zarta musu kenan wannan shi ke ko duk wanda aka auna aikinsa ya zama na mummunan aiki yarin da ya kyakkyawan aiki to amma manta akwai kyakkyawan aikin sai dai mummunan ne yarin da ya kyakkyawa ya nuna a mummunan duk da yarin da ya kyakkyawa a mummunan babu shirka da yan da shirka da ba za a samu kuma kyakkyawa ba ina son mu gane tsakanin shirka da kyakkyawan aiki ba a haɗuwa muddin an samu shirka muddin an rasa kyakkyawan aiki kai tsaye daga Allah ya kiyaye shirka bala'i ce bala'i ce shirka Allah ya tsara kuma musulmi ba ke to sai da mana wannan an auna aikin fa mummuna yarin da yake kyakkyawa sai Allah ta'ala ya ce waɗannan fa'ulaka lazina khasiru anfusahum waɗannan sune waɗanda suke asara kawunan su fi jahannama khalidun waɗanda za su dawama ni a cikin jahannama nace mana idan Allah ya zarta musu don wannan alwa'id ne narko ne na azaba kuna ji da kiko idan Allah ta'ala ya zarta musu ya sa sun shiga wutar wannan adalci ya musu ya cika musu daman ya faɗa musu in kuma yace ya yafe musu wannan falala musu mummunan aikinsa yarin da yake kyakkyawan aiki amma a mummunan aikin babu shirka sai Allah ta'ala ya ce a tafi shi zuwa jahannama don ya je ya bursuna wannan an zarta miki da abin da aka faɗa ba zalunce shi ba kullum da ke ko ɗaya kenan idan kuma Allah ta'ala ya ce ya yafe mishi wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ba za a ce Allah ya saba alƙawari ba abinda yan bibiya kenan ba su fahimta ba suka ce ai eh, Allah ya saba alƙawari kenan kuma alhali wannan ba saba alƙawari bane falala ce zartarwa adalci ne walillahi al-masalul a'la cewa kai duk wanda ya aikata abu kaza za ka mai duk wanda ya zo latti za ka mai bulala uku kullum da ke ko sai ya zo latti sai ka mai bulala uku ka cika abin da ka bada kuma ka cika ba ka cika sai ya zo latti sai ka ce to kare sake wuce kai ne falala ko mai falala ba kai ne falala amma cewa kai duk wanda ya a hutun nan da ake ciki duk wanda ya haddace izufin tabara za ka ba shi abu kaza sai ya haddace sai ka ba shi ba ka saba kun bai tsoron da ke ko to wannan yana cikin abin da ya sa aka samu bambanci tsakanin ahlus sunna wal jama'a da kuma waɗanda suke zalawa yan bid'a da sallar sallallahu alaihi kuna ji da ke ko abu na farko Allah ta'ala ya zartar mishi shigar da shi wuta abu na biyu ko Allah ta'ala ya fi mishi ya ce wuce aljanna dan yana karkashin mashi'a haka Allah ta'ala ya faɗa sai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' sai dai yanzu kai baka sani ba kana cikin waɗanda Allah zai ce su wuce ya yafe musu ko baka ciki kenan ga wannan bayani bai baka lazifi mutum ya je ka aikata mummunan aiki ba ya ce ai yanzu firma duna zalika liman yasha abu na uku idan mutum ya shiga wutar da Allah ta'ala ya ce zai shiga din in ya shiga zai dawoma a ciki har abadin abad ba zai dawoma ba saboda ayat cewa ta yi فأولئك الذين خسروا أنفسهم khalidun ba ce abadan ba. inda an ce abadan da ya zama jinin da'imi kenan kamar da za a darasi zai kasance da Allah cikin daurori da zai gabata kuma mun yi irin shi a baya mun shi a shirin sunna na Imam Al-Barbahari kuma mun yi bayanin a cikin alaƙar su tahawiyya bi kenan da wanda kyakkyawa aikin sayarin irin jayin gona wannan dan aljanna ne ke tsaye da wanda mummunan aikin sa irin jayin kyakkyawa wannan Allah ta'ala ya ga dama ya zartar mishi in ya ga dama ya fi mishi in ma ya zartar mashi din zai da burtsan ne na waɗannan zunubai tun da yana da kyakkyawan aiki sai kuma ya dawo zuwa cikin gidan rahama Allah ta'ala ya raba al'umma musulmi da burtsan duniya da lafiya sai na tsakiya wanda aikin sai ya zama daidai wa daida kyakkyawan aikin bai rinjaye mummuna ba mummuna bai rinjaye kyakkyawa ba su ne ake kira yan tozalla a haka kenan ko wa al'arafi rijalin ya arifuna kullum bisimahum kuma al'arafi akwai waɗansu mutane rijal mutane ya shafi maza ya shafi mata ba wai rijalun mazaje ba mutane ya shafi maza ya shafi mata ya rufuna kullum da simahun suna gane kowa da alamansu suna gane yan aljanna da alamansu suna gane yan wuta da alamansu idan aka karkatar da su suna wannan wuri zafin jahannama yana bugu musu dadin aljanna kuma yana bugu musu saboda idan suna kallon yan aljanna ba za su so kuma su koma su kallaci yan wuta ba sai Allah ta'ala ce wa idza sulifat absaruhum kuma idan aka karkatar da gannansu dan ba za su so su juya da karantar su ba wa idza sulifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin kuma idan aka karkatar da su zuwa ga yan wuta sun ce ya Allah karka sanya mu tare da mutanen da suke azalimi amma aljanna lam yadkhuluha wa hum yatma'un ba su shige ta ba tukunna amma suna fara sai nuna ƙarshen al'amarin su dai aljanna don ka Allah tsare mu da al'arafa din ai rahama ta ubangiji ce ko ya Allah rahama ka muke bukata aljanna kai tsaye قال رحمه الله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبارقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا قال رحمه الله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حول كما ينا تبتوا دا النبي من ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم حوض تبكي في القيامة على نتاشع القيامة أكون تبكي ونقول da ake gangarawa a sha ruwa ma'uhu ruwan da ke cikin wannan tafki din a shaddu bayawan min laban ya fi nono tsananin fari fari ne kar farin ya fi nono fari na wannan ruwa ɗin wa ahala min al'asal kuma ya fi zuma daɗi wa bari uku kofi ɗin da za a dinga ɗauka ana sha adadin mujirin sama adadin taurari da ke sama su ba karamin taurari suke sama ba manya-manyan kawai kake gani sama-sama man shari'a minhum sharbatan duk wanda ya sha wannan ruwa sha ɗaya lam yudma ba'daha abadan ba zai sake jin kishirwa ba har abada Allah ka sanya mu Allah ka sanya wannan ba karamin falala ba ce da Allah madaukakin sarki yayi wannan annabi yace ina can ina jiran ku a hawa ina can ina jiran ku ya Allah ka sanya cikin za a kawo min waɗansu mutane za su zo zan ce ku taho ku taho sai mala'iku su tatse sai sun canza addinin da ka zo musu duk wanda ya rayu akan bid'a malam ba zai sha wannan ruwan ba wannan ya ishi bid'a ta zama bala'i kadai a hana mashi shan wannan ruwa duk dan bid'a ba zai sha wannan ruwa ba saboda shi dan bid'a fa baya ga abin da yake yi fa sabo ne bambancin sabo kenan da bid'a fa shi ne sabo yana yana cewa ku roƙa mana Allah zaka je yana cewa wallahi shi ma ba da salashi shi yake yi dai kenan ko in zai ga ya koma ya shiga bayan lauhu ko ya je rafin kogi haka ya shin kogi ko dai bayan tsabara duk da zai kada mandularsa za a ga ba wai a bayan jama'a ke yi ba kullum da ke ko duk mai sabo za ga yana kokarin ba ashe wannan ya je ya zama sabo amma shi bidi a ji yake fa ibada yake yi kun lura kun kai sharri bid'a kenan ko shi ji yake ibada yake saboda ka yana fatan mai mutu akai a uku da ya ce sai an yi ko shi kenan hujja sai an yi wannan duk ba hujja ba shi daga wannan ya ishi bidiya ta zama bala'i ya zama da duk mai yinta duk wanda ta zama mishi jini a jika ba zai sha wannan ruwan ba ruwan da yake tafki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai malam ba wai ko ruwan duniya ne aka ce na manzon Allah ne wanda aka ga sai da karfin ka ya kare ko to balle a ce wannan na lahira ne kuma na manzon Allah ne kuma yana can yana jira a ce mutum ya taho ya hangi manzon Allah a datse shi a ce saboda ne a ce yayi bid'a wannan ya ishi bid'a ta zama bala'i Allah ya raba mu da ita duniya da lahira قال رحمه الله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عوض في القيامة قوة النبي أنا التفكير lura da ke ko manzon sallama yana da shi ne ba mata alhawf da alkawfar malamai suka ce alhawf daban alkawfar daban sai dai suna da alaƙar juna kun fahimci wannan da ke ko suna inda suke haɗuwa da juna mun yi wannan a darussa din mun yi wannan bayani a darussa mun bayar sai da mata ma ruwan wannan turki da ashaddu bayaba min al ya fi nono tsananin fari wa ahala min al-asal ya fi zuma daɗi wa bariquhu kofi na ruwan na wannan a bayan karka ce wai ko za a so ko so kawai na sunna muddin kai sunnar ka huta kawai ba wani fasi da za ka wurin sha amma mutum ya bi da mutum ya mutu a kan bida ina wani magana wa a bari uhu kofi din da za a diba a sha adadin mujimin sama adadin taurarin da ke sama ne man shariba minu sharbatan haka sharbatan fa'alatan duk wanda ya sha guda لم يظما بعدها ابدا بل يساتي من شيء بهر ابدا الله يسلم يا مشكين قال رحمه الله وصراط حق يجوزه الابرار ويذل عنه الفجار قال رحمه الله وصراط حق شيك مثلا يذكي يعني أتواني أقل لك سرائي يا لك أقل لك دم سرائي ذكي يعني. يجوزه الأبرار قال ألا نقره ذاك أقل لك شيء wayo zillu an fujar kuma fajirai mutan da ba na kwarai ba za su rufta ciki domin wata irin daga ce za a gitta ta a doron jahannama sai mutum ya tsallaka sannan kuma zuwa rahama kuma yadda ka zan babu yadda zai mutum shiga aljanna sai ya bi ta hanyar mutuwa sai ya mutu ko zaka zai riƙe Allah ta'ala ya shiga da shi aljanna ne kuma ba tare da mutuwa? ba sai an tsallake wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu na fiya fiha jufiya ko jufiya yake sara'i ba karamin al'amari bane za shanye sira'i za'a sa sira'i idan aka gitta sira'i ɗin kuma akwai ƙugiya manya-manyan kugiya da ake kakkafa ta ƙugiyar kai ta ce irin shaukatu sa'ada wata irin kaya ce irin kayar kai da jidin nan irin tsayen nan da ba a samun tafi a gefen sahara ko a wannan lokacin can an fi samun turin tihama ne za ka ga wata kaya irin karakuni yake ce an kakkafa kugiyoyi masu kaifin gaske ga tsuntsi da saradin yake da shi ga tsofi ka kuma kugiyoyi an riga an kakkafe su sannan kuma zuwa ce a tsallaka mutum da an faɗi jihannama kaga ta yi wuta kenan ta yi baƙi hasken mutum na imani shine abinda shine fitilarsa ba magana mutum ya ce wani dan hasko min nan kowa hasken da yake da shi shine fitilarsa ka ji mu ne suna cewa rabbana min lana nurana ya Allah ka cika mana hasken mu amana kuma tana nan gefe duk wanda ya ci amana amana ta ci tana nan gefe tana jiran duk wanda ya ci ta alƙiyama amana ta kwanci amana ta dukiya amana ta kaza amana ta Yan uwa al'amarin lahira ba karamin al'amari ne al'amari ne mai girman gaske to a siratin nan nisa annabi sallallahu yake cewa a wannan lokaci ba mai magana sai annabawa annabawa ta suke Allahumma sallim sallim wani zai zai tsallake kamar walkiya wanda ga gani ya tsallake sai an je ya shiga aljanna yake shi ya ji ana ta maganar sirati waya yaushe zai siratin nan ne sai ya riga ya tsallake yi. wani kuma zai tsallake mai kamar raƙumi mai gudu fa fa ya tsallake wani kamar doki wani kuma da jan ciki wallahi al'amarin ba karamin al'amari ne al'amari ne al'amarin al'amari ne mai girman gaske al'amarin al'amari ne mai girman gaske an so mai ce yake ummati ummati al'ummata al'ummata ce wani ya tsallake sirari to Allah ya tsallake tsallake a duniyan nan ya tsallake kuma a lahira muddin yana musulmi daga sirari gaskiya ne قال رحمه الله ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعتي بعد ما احترقوا وصاروا فعما وعمما فيدخلون الجنة بشفاعتي ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة شافعين قال رحمه الله ويشفع نبينا محمد صلى نبينا صلى الله عليه وسلم كما النبي معنبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم زي تشيتو في من دخل النار cikin duk wanda ya shiga wuta min ummatihi daga cikin al'ummarsa min ahlil kaba'ir cikin waɗanda suka aikata manya-manyan laifuka idan aka ce alkaba'ir jami ne na alkabira alkabira kuma kullu dambin lahu haddun fi duniya aw la'ana aw wa'i in aka ce kabira shine duk wani zunubi da anan duniya aka ce akwai haddi da aka yanke mai kamar sata haddin yanke hannu kamar zina haddin bulala ko haddin rajin wani da ke kaga wannan akwai haddi ɗaya kenan aw la'ana ko kuma abu iri kaza an tsine ma wanda yi kamar abin nan riba da wani ya da wanda aka ba da grantos ɗin da waye duk ne ne awul wa'i ko kuma abu kaza wanda yi an mai narkon azaba kuma cin dukiyar marayu duk wanda za a ban mai dukiyar maraya ham ham ham ya cinye Allah ta'ala ce innal ladina akuluna amwal al-yatama zulman innama yakuluna fi butunin nara wa sayaslawna sa'ira kaga duk wannan kabira ce bayan mutum ya shiga ya dursuna kuma sai annabi sallama ya cece shi ana min ya fito daga ciki daga ceton manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bayani kan kabira zai zo nan gaba da izinin Allah ta'ala a darsin da gaba fa yakhrujuna sai su fita sai su fito bi shafa'ati da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba'da mahtaraqu bayan sun kone wa saru fahman sun zama gawai shine faham kullur da ke ku idan zaka tambayi balarabe a maka kagar da aka gasa ita ce ba eh, wacce aka tsora ta kan gari kai tsaye kenan ba wannan wacce aka sa cikin injin take juyawa haka ba kaga an tsora ta kan gawai kaga cikin ya zama gawai kenan la ilaha illallah ma sun tsara sama toka toka an san akwai wani kashi da wani nama ne amma an ka murɗa shata ya yaga ya zama gawai ba zai ci ba don ya gasuwar tashi ya wuce idan a ofin billah kan ya so zama sai da kullum jannata shiga aljanna da ce ta manzo Allah sallallahu ana fito da su a wannan sai a watsa su a cikin ma'ul wani ruwa ne a cikin aljanna za a raya za a watsa su ciki sai ga kuma a bannan gashin jikin yana tsorowa kamar yadda ka ga irin abin nan irin sharan nan da ruwa a ɗebo shara shara ya ya samu kututtuli ko ya samu wata kamfa ko ya samu duro sai ya jirge ta a wurin can jimawa sai ya ga wasu abin nan wasu tsirrai masu kyawu suna fitowa sun yi alolo haka za ka ga jikin kuma yana fitowa ko kuli kulli jalla wal aqum min fadlihi min an-nari adsadan min al-fami tuqrahu ala an-nari fil firdausi sahaya bima'ihi tahaddi hamil as-sayl idza ja'a yadfa Allah ya tsare wannan ceto ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su na farko mu sani annabi sallallahu yana da ceto guda biyu na musamman wanda yake shi kadai yake da su ban da shi babu su ceto na farko shine wa zai je ima Allah magana dan a zo a hisabi wannan jirki ko wannan shine maqamul mahmud ceto na biyu shine dan aljanna ya kama hanyar aljanna ba shi da hurman da zai je ya shiga sai manzo Allah ya zo ya buɗe imam muslim ya kawo hadisin cikin sahih muslim yace ati babal janna zan zo kofar aljanna fa astaftihu sai in nemi da abu buɗe mu sai mala'ikan da ke tsaro ya ce waye ce ne muhammad sai ce saboda kai aka umarce da kan buɗe ma kowa a shi wadda sai da aka ɗaibe sa babbar riga za a yi ina ga da bishin Allah ba dan magana ce ko da ka rike na manzon Allah ka saki wancan ko kuma ka rike wancan to ka yaya na manzon Allah dan ba zai yi wasu haɗu ba to a nan sallama sai ya zo ya buɗe waɗannan ba wanda ke da wannan hurumin sai shi ga kai yayi kidin aljannan da komai amma sai manzo ya zo ya buɗe sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to sai kuma ceto na ahalin kaba'ir wanda suke da laifi suka aka ta laifi nan sallama yana da zai cice su sauran bayi mummune da annaba duk suna da wannan ceton kashi na uku isa ma na ce wal sa'irul anbiya wal mu'minin haka na sauran annawa da mummunai wal mala'ika da mala'iku ne kenan ko shafa'a duk su ma suna da ceto to amma ka sani ceton annabawa da ceton mamunai da ceton mala'iku da ceton kowa ba zai yi fa sai da izinin Allah da Allah ta'ala ya ce wala yashfa'una illa liman irtada ba sa ceto ga kowa sai ga wanda iyadda da la ilaha illallah wa hum kuma su dinnan min khashiyati saboda tsoron Allah mushfiqun suna rawa saboda wanda ya tsoron Allah amma yake da mummunan aiki kuma shi za a cika amma haka kawai mutum babu shi babu da ya mutu akan kafirci wannan Allah ta'ala ba zai sa a cike shi ba kuma ce sannan kamar da ayoyi na alqur'ani su kalluna Allah ta'ala yana cewa a lillahi shafa'atu jami'a kace ceto ba ki ɗaya shi na waye na Allah saboda haka idan ka fahimci wannan ka huta shi Allah ɗin shi zai ce wani cici wani da Allah ta'ala ce da shi kawai inda indahu illa bi izini babu wani wanda zai ceto a gaban Allah sai da izinin Allah shi Allah shi zai ce wani cici wani kaga wani ya tabbata maka da ceton waye na Allah ne zai ce wani na ba ka izinin ka cici wani a rike ne yanzu ba ba da za a goranta maka a ce in baka bi shi ba zai cece ka ba wataƙila ma sai yana cikin wani za ka ce ta al'amarin lahira wai ba al'amari ne na da'awa da baki kadai ba al'amari ne na ubangiji subhanahu wataala shi ya tashi kai aiki ba abu ne na ba inda abu ne na da'awa gaba ɗaya da tun babu wani dan dan aljanna sai bai hudu yahudawa ta suka yi na'amu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce su ne ya'yan Allah su ne masoya Allah قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق haka suka ce lai da kullum jannati illa man kana hudan ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama bai hudi nasara suke alkafara suka ce ina lai da kullum jannati illa man kana nasara ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama ba nasari shine Allah ta'ala ce wa qalu lai da kullum jannati illa man kana hudan au nasara ba wai au nasara ko ya hudanci ko ya kiristanci ba su kiristoci sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba sai ba nasari su kuma yahuda suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai da yahudi kenan aqida da yahudi da musulmi da nasare duk ba za su shiga aljanna ba a da nasare da musulmi da yahudi duk ba za su shiga aljanna ba to sai ka rasa ma ko shine ya hada su da yahudawa da isra'ila suna ta kankane musu tana ta daddafe musu a wurin isra'ila fa ba a zuwa da kiristoci gaba daya su duk wani wanda ba yahudi ba kawai maganin shi a kawar shi ne kun bai wannan da ke ku saboda haka ceto na Allah ne Ko mutum ya nemi muwafaka akwai wanda yake fa a garin nan ya ce rede bai yadda da ceto ba kwata kwata kuma daga baya ya zai shiga karkashin ceto wanne ya daga tutar saboda haka malam muwafaka don addini sannu sannu shi ne kan gaba don addini sannu sannu shi ne kan gaba amma dai mu san ba wanda zai ceto a gaban Allah sai da izinin Allah wa kan bi malakin fi samawat لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى sai Allah ya bada izini ga wanda ya gada ma kuma iya dada cita wala tanfu al-qadira shafa'atu shafi'in ceton masu cito bai taba amfana kafiri Kafiri kan ceton mai cito bai zai taba amfana sa in banda Abu Talib shine cito na uku ta na sallama kadai yake da shi shi Abu Talib saboda irin kariya da ya baiwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko manzon Allah ya yi musulunta abin bai yiwu ba ya mutu akan addinin gargajiya a ranar alkiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bai ma'anar sallama dama na a canza ma Allah ta'ala sallama zai nemi dama a canza ma Abu Talib matsugunni a cikin gidan wuta shi inda aka mayar da shi yan wuta za su ga cewa ina ma su ne a wurin don wurin wuri ne a amintacce shi kuma yana ganin babu wanda yake jin sama musallan salamatu wa lafiya ta an sa mashi hula ta wuta da takalmin tante da wuta so da malam musulunci shine musulunci kai musulunci dan yana musulunci kawai amma ka ce baban ka limami ne ana ana buga shi dan malam yake halin malam yana tuntu yana wallahi ba haka ba ko ana zuga ta ai mijinta mijinta malami ne mijinta malami ne ga da muke mazan su annabawa ne amma kuma za su wuta mata annabi nuh da matar annabi nuh mutum ya tashi ka ga waɗannan ceto ne ka sani ceton nan na Allah ne to idan mun fahimci wannan yanzu za ka ce ya Allah ka sanya ni cikin waɗanda manzo zai ceta ko ya da ka cece ni ya za ka ce ya Allah ka sanya ni cikin waɗanda manzo Allah zai ceta saboda ceton na wayo na Allah ne goma za Allah kai tsaye yana cikin waɗanda za su ceta amma ka ce wani zai cito da sunan shi kai shi shi ba balle ya kazo ke alkabara ka ce in ba abin yi ma ba zai je gaba wannan gaskiya ne ta karatu wannan shine gaskiya a karatu kawai ba wai yarfa ne ko wani abin nan ba ka faɗa mutum hakikanin abin da yake gaskiya shine duk wanda zai saurari da ne gaskiya kawai قال رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان والجنة مأوى أوليائي والنار إقاب لأعدائي وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون قال يكي والجنة والنار مخلوقتان إذا الجنة دوتا هلتاني مخلوقتان هلتاني بجاجي تأكد سوء ينزلنا a yanzu haka akwai aljanna kuma a yanzu haka akwai wuta ba wai sai bayan an mutu ne za a halarci aljanna da wuta ba wasu da suka mai da hankalinsu jagoran su sai suka ga kamar abin ya matsi wai sai an mutu ne duka a samu sarari kuma da za a halarci mutu da aljanna uzu billah ka fahimci sai da ke abin kamar gidansa yana son ya yi gyara a kan shiyar dole ya ɗebo kayan da ke can ya dawo da shi na wani jin saboda ta aljanna tana na an halice ta dan Allah ta'ala haka ya faɗa yace wasaru ila maghfiratin min rabbikum وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت أعدت ولا في لي ماضي مبني على ما لم يسمى فاعل هذا لي ماضي هذا ما فتق النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت هذا لي ماضي يرجعون أقول لك أنا أرجع أن يتسلموا لكن مخلوقتان حالتان لا تفنيان فوضاك أقول أبو الجنة باتك قارئة hakan nan wata kuma ba ta kare dan Allah ta'ala ya ce da aljanna abin da ke ciki abba ana khayra masafu kyauta ce da ba ta yankewa to kaga kana ji ba ta yankewa ya nuna ba ta karewa kenan hakan nan kuma wuta Allah ta'ala ce kullama nabijat juluduhum badalna mu juludan ghayra alayhi fil aza kuma ke khalidina fiha abadan kowace faɗi abadan ga 'yan cikinta mummune a cikin aljanna khalidi ne fiye abadan kafirai a cikin wuta خالدين فيها أبدا مسلمين ما توحيدي أتشوت خالدين فيها باب أبدا قال رحمه الله فالجنة مأوى أوليائي الجنة مقومات توليانسا شيوا شيء الله شيء الله ينادي وليه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون وليا الله يعني الله ينادي وليه والنار إتكم موتا عقاب لأعدائهم azaba ce ta makiya Allah da duk wanda yake ba waliyin Allah bane to maƙin Allah ne za ku ji wani yana cewa su ba sa kafartar da kowa amma kuma yana cewa waɗancan maƙiya manzan Allah ne ai duk maƙin manzan Allah kai tsaye kafin kai tsaye haka ayar suratul baqara tabbatar wa ahlul jannati fiha mukhalladun ya aljanna a cikin ta za su dawwama Allah ta'ala ya ce innal mujrimin lallai fantararru في عذاب جهنم أتكين عذاب جهنم خارجون تبتتون أتكين لا يفتر عنهم باء تبع رجل مصر باء تبع صوبك مصر وهم فيه مبلسون سوق ما أتكين فإن أيرق أيرق سر عذاب أتكين عذاب أن أيرق أيرق سر تقوى ويؤتى بالموت في سورة كبش الأملح ويفضح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت wa ya ahlan nar khuludun wala maut malam yace wa yu'ta bil maut sai a zo da mutuwa fi surati kabshi a siffa ta rago amla mai abin nan mai kaho fa yuzbahu sai a yanka ta ita mutuwa bain aljannati wan nar tsakanin aljanna da wuta ya aljanna su gani yan wuta su gani mutuwar an yanka ta ita ma mutu dan kaga ke tun da mutuwar ta mutu babu wani ruri da dan wuta zai yi kuma ya ce ya mutu wa ya ce mutu ne kulli makanin kuma mai yi sun mai yuqal sannan sai a ce ya ahlal jannati khuludun wala maut ya ku yan aljanna to ku dawwama a ciki babu wata mutuwa dan mutuwar da ta an yanka ke wa ya na nar hakan nan ya ku yan wuta khuludun wala maut ku dawwama a ciki kuma ba mutuwa haka kenan za a yi wannan bayan an fitar da waɗanda za a fitar a cikin gidan wuta kenan Allah ta'ala ya sauke zan karanta mana hadisi guda akan haka hadisin Abu Dharr al-Ghifari kenan ko Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kara mishi yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bil mauti za a zo da mutuwa ka hay'ati kabish amla ka asiffa tara rago da yake da kaho sai yunadi munadin sai wani mai yekuwa wani mai kira ya kira ahlal janna ya ku yan aljanna sai shara ibun sai su dago kai wa yanzurun suna kuma su ta kallo suna tsaye fa sai ce hal ta'rifuna hadha shin kun san wannan fa sai su ce na'am hadha al eh wannan ita ce mutuwa wa kulluhum qad ra'a kuma kowannen su ya ganta duk wannan aljanna ya ga wannan mutuwa kuma yunadi sannan sai ya sake kira ya ahlan nar ya ku wuta wa yashra'ibun sai su dago kai wa yanzurun suna kallo sai ya kul sai ya ce hal ta'rifuna hadha shin kun san wannan sai ya sai su ce na'am hadha maut eh wannan ita ce mutuwar wa kullum qad kuma kowannen su ya ga mutuwar fa yubahu sai a yanka ta sai mutu ثم يقول سي الله تعالى يشي يا أهل الجنة يا كو يا الجنة كل ثم يقول سي من كرم يا كو الجنة خلوج فلا موت ku dawwama babu wata mutuwa wa ya ahlan na ya ku ɗan wuta khuludun fala maut ku dawwama babu wata mutuwa kuma qara'a in sai Abu Dharr ya karanta wannan ayar ko sai Annabi sallallahu ya karanta wannan ayar wa anzirhum kuma ka tsoratar da su yawmal hasra ranar da na sani duk wani wanda ya aikin alkhairi sai ya yi da ya sani ina ma ya ƙara ya ɓata duk wani da imamu wani aiki sai ya yi da ya sani ina ma bai aikata ba wa anzirhum ka tsoratar da su yawmal hasra ranar dana na sani iz ubiya al'amru lokacin da an riga an zartar da al'amari shine ne an yanka mutuwar wa hum fi ghaflatin yanzu suna cikin rudu suna cikin rabkana wa hum la yu'minun kuma ga su ba su imani ba wannan ne wa bukhari daga waɗannan yana tsoratar da mu abin da ya shafa alkiyama ba bayan Allah mutahi tsaye mutum ya kyautata tsakanin shi da ubangiji ya kyautata biyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam karatun sa ya zama shine jagoransa abin da ya karanta kada a raba karatu da aiki da shi mutum ya yi karatu a ce wannan karatu a sai zamanin sahabbai irin wannan karatu kuma ka lokacin za ka aikata shi yanzu a zai dinga nuna ka a'a haka ba da ake yi a yau mutum karatu kuma a ce wai ba zai aiki da shi ba a ce aiki da shi sai zamanin sahabbai sai kuma haka ake rayu Allah ta'ala ya sanya wannan karatu na mun zama sanadiyar tsira duniya da lahira Allah ta'ala ya sanya wannan karatu ya zama sanadiyar tsira duniya da lahira kuma ya amfana da mu wannan karatu wannan karatu ya sanya amfani ne a gare mu ya zafarta mana ya zafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu baki da Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahmishe su duk ganin yan uwa da muka kasance tare da su a darussa da wanda yake ba su da lafiya duk Allah ta'ala ya gafarta musu wanda suka rasu Allah ta'ala ya ji kansu na gafara wanda kuma suke da rai Allah ta'ala ya ba su lafiya muna tare da dattijo alhaji magaji wanda yake nan shi ne wurin zaman kusan shekara ɗaya da ɗoriya ke nan bai samu hannun da saboda jiki Allah ta'ala ya ba shi lafiya kuma alhaji salisu wanda yake ne wanda ya gina masallacin nan ya fitar da filin masallacin sai bari ya je aiki hajji ya dawo za ya dawo ba wani abu ya yi har ya kai ga masallacin indiya ce Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi kuma ya rasu Allah ta'ala ya ji shi na kafa Allah ta'ala ya sanya wannan cikin sarkatul jariya shi da yake zuwa gare shi kuma jagororin wannan masallaci kama daga limamai da masu karantarwa a ciki da jagorori Allah ta'ala ya saka musu da matsayi duk waɗanda suka taimaka haka tun ya wannan lokaci da ya zo Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk